asibi babu sai ka yi takwas kan duk doki mai kallon mu muna kallon shi sai ka yi takwas kan doki Duka ko da ya ce a yi zancen gwamna sai ka yi takwas kan doki LLA economic ya zauna sai ka yi takwas kan doki kuma LLA na matasan gwamna sai ka yi takwas kan doki Uwar gidi ka rika dai Adam sai ka yi takwas kan ga doki wakar sai ka yi takwas ganduje sai ka yi takwas kan doki Lazillar suburi ta kare sai ka yi takwas kan doki Rarara ke maganar ganduje sai ka yi takwas kan doki Na baba Buhari shiri ya dore sai ka yi takwas kan doki alfarmar ka'aba ka zance sai ka yi takwas kan Allah doki ta al'arshin ka muna roƙonka sai ka yi takwas kan doki ganduje Buhari Kano fatan mu Kai sai ka yi takwas ganduje inda kila sibi babu Ɗan bagen cikin ɗan bagen ciki sai ka yi Kano ka ƙara sai ka yi takwas kan doki Da ‘yan daƙi lasibi babu Daga bakin cikin ɗan bakin ciki sai kayi kano ka kare sai kayi takwas kan doki inda kila su biyu babu daga bakin cikin ɗan bakin ciki sai kayi kano ka Okay.
kara An farko a haɗin sarki kiwa shi iya mutanen yola.
sai kayi takwas kan doki Kai Allah ka tsare bayanka ka hukunta biri ya Allah.
inda kila su biyu babu Jalawansa sarkin iko kai mana dandarajin lahaula.
sai kayi takwas kan doki Duk mai haushin wani na haushin shi. Fannin magana ya fara.
sai kayi takwas kan doki Da ‘yan daƙi lasibi bawu.
daga bakin cikin ɗan bakin ciki sai kayi kano ka kara Tsira da isa da aminci gun hazikin duka mai adalci.
sai kayi takwas kan doki manufa ta manzan Allah da shi ne hannun zalunci.
inda kila sibi babu Ali da sahabbai Allah har shi da bawa ginin inganci.
sai kai takwas kan doki Allah ka hada har ne har wa ga in tuje gini ya dora.
sai kai takwas kan doki Da ‘yan daƙi lasibi bawu.
daga bakin cikin dan bakin ciki sai kai kano ka kara To inda maganar mai ya ce mai ya za su yi kafin yaro.
sai kai takwas kan doki Gandu da Kano din taka. in Kana ka yi wa ne yaro.
inda kila sibi babu In Ka zo da shiri kyakkyawa da ka rushe shirin yan karo.
sai kai takwas kan doki Ga mai aiki da kulawa gwamna, shi ba ya shirin ban kaura.
sai kai takwas kan doki Da ‘yan daƙi lasibi bawu.
daga bakin cikin dan bakin ciki sai kai kano ka kara Gandu da Kano sai ka yi takwas kai tintini gogagge ne.
sai kai takwas kan doki Aiki ya ci sunan aiki sai kai kai tuni horarre ne.
inda kila Ai.
sibi babu Ko masu musu sun daina musu don nasu musun karya ne.
sai ka yi takwas kan doki Birni da mutanen ƙauye, zancen ka suke saurara.
sai ka yi takwas kan doki Da ‘yan daƙi lasibi bawu.
daga bakin cikin ɗan bakin ciki sai ka yi kano ka kara Dindin bakin cikin dan bakin ciki tilar mace wainar tanda.
sai ka yi takwas kan doki In ka ji ana gyara kimzi katar da mutanen fada.
inda kila sibi babu In ku masu shiri da zarci ai sai dai ku bari ta yi da.
sai ka yi takwas kan doki Mu ne hanyar da muka yi ta dore. Mun rushe shirin yan zara.
sai ka yi takwas kan doki Da yan daƙi lasibi bawu.
daga bakin cikin ɗan bakin ciki sai ka yi kano ka kara Wai zura yana kuka shi ma ya so ya ci wainar roƙo.
sai ka yi takwas kan doki Babbar magana ce wannan. Jirgi ka ji tsoron kaku.
inda kila sibi babu Ya san maganar na san ta tilas ne a bugan can gogo.
sai ka yi takwas kan doki Masu gida ko kuna da gida wannan baiti da ne nan fara.
sai ka yi takwas kan doki Da ‘yan daƙi lasibi ba daga bakin cikin ɗan bakin ciki sai ka yi kano ka kara Inda akwai yake zan ba da ko da za a yi zancen dauri.
sai ka yi takwas kan doki Na san wani babban kulli shi na rike ya zame min jari.
inda kila sibi babu A su zula ido ya gadon bayaladinsu yana gun jari.
sai ka yi takwas kan doki Idan kuma sun yi musu zantona, a kuma yi magana rarara.
sai ka yi takwas
ya zo da shiri daɗin mu.
inda gila si biyu babu Tsari na matasa mu dogara da ya yi magana an ji mu.
sai kayi takwas kan dutse Zama ko ɗaya na kan layi NLA magana a yan fara.
sai kayi takwas kan dutse Yan dakila CV ba.
daga bakin cikin dan bakin ciki sai kayi kado ka kara Gandu da muna ma murna domin kai ka rike yan fansho.
sai kayi takwas kan dutse Ka bar da hakika ba su addu'a su kama yan fansho.
inda gila si biyu babu Ko mai magana ɗaya za ka yi kai ma ka maganar yan shosho.
sai kayi takwas kan dutse Daga jin maganar kun gane na ka huta kuke saurara.
sai kayi takwas kan dutse Yan dakila CV babu.
daga bakin cikin dan bakin ciki sai kayi kado ka kara Ali zai a fito, Ali zai a fito wannan fannin kibi ne.
sai kayi takwas kan dutse In ya shiga rere na san ko da babu ice ya gudu.
inda gila si biyu babu Dadin da muke ji shi gwamna gandu ya rigun kowa ne.
sai kayi takwas kan dutse Shi ma ya gwadin bambanci kowa tashi yake saurara.
sai kayi takwas kan dutse Yan dakila CV babu.
daga bakin cikin dan bakin ciki sai kayi kado ka kara Yau da jama'an lokal gamman sun yi ma biri tawaye.
sai kayi takwas kan dutse Ya yi musu zancen hanya, ya kwashe kuɗin ya jaye.
inda gila si biyu babu Sai a zuwan gwamna kan ta duk 'yan kwashe kafa sun boye.
sai kayi takwas kan dutse Sai a zuwan gwamna kan duja har ya zana gada ya dora.
sai kayi takwas kan dutse 'Yan dakila CV babu.
daga bakin cikin dan bakin ciki sai kayi kado ka kara Karkara salamu alaikum 'yan birni lungu kalkalli.
sai kayi takwas kan dutse In gyara daga tushe har shi ma mun karbi shirin mun gane.
inda gila si biyu babu Sai 'yan kaji fitattar waka to wata gildauda rara ne.
Sai kayi takwas kan dutse tattara wasu na da muradi sai ka yi kamsila dan zaura sai kayi takwas kan dutse yan dakila cv babu daga bakin cikin dan bakin ciki sai kayi kado ka kara ga adamu da kutar nan yau unguwar gini zan koma sai kayi takwas kan a dutse gane mu ko ɗaya na bayan mu lla ka ara mun goma inda gila si biyu babu ga su feshiyar adabai zaye ta an economy da mai himma sai kayi takwas kan dutse na mu ko da matasa naka gwamna da shirin ka ya fara sai kayi takwas kan dutse yan dakila cv babu daga bakin cikin dan bakin ciki sai kayi kado ka kara
takardar fe da buri ta zo muna kallon sa yana Yi kallo zancen fe da buri gandu da Kano kai za mu ba shi ba takardar fiɗa buri ta zo muna kallon sa yana kallo Ya zance rufe da buri gando da kano kai za mu buga shi ba. Takardar rufe da buri ta zo. Ya zance rufe da buri gando da kano kai za mu buga shi ba.
ayi ma kariya ayi ma tawa ana wani zara idan banza Takardar rufe da buri ta zo.
da biyun zuna nake kallo da yabar mabiyansu cikin haza Muna kallon sa yana kallo.
Kano kai za mu rike gandu da tilal bana za mu haƙi gwaza Kano gando da muke fata.
biri ya shirya gudu ya tabbata ba zai kai da kafafu Takardar rufe da buri ta zo.
muna kallon sa yana kallo Ya zance rufe da buri gando da kano kai za mu buga shi ba.
kana maganar bauna kan dole muke ji dan ko yana gyara Takardar rufe da buri ta zo.
kadimul islamu irin kowa shi ne zai kai mu cikin tsira Muna kallon sa yana kallo.
wani ne kawai mun rike kan duje biri ya fara shirin kaura Dogon dogon muke fata.
kana kuri daga dato ga wata mai bene ta kai duba Takardar fiɗa bari ta zo.
muna kallon sa yana kallo Ya zance fiɗa bari kan doja kano kai za mu buga shi ba.
takardar fena biri ta zo ku tsaya ta ba za ku ji zance na Takardar fiɗa bari ta zo.
da mutum birni da mutum kauye mu haɗe kai ga mu rike juna.
Muna kallon sa yana kallo.
Wurin nan ya tadi da yawa da ni na gani da idanuna.
Dogon dogon muke fata.
Maganar fansho lokal ga tsaya wasu za ku ji ba su ba Takardar fiɗa buri da azmo muna kallon sa yana kallo Yi zancen fiɗa buri kallo da kallo kai za mu buga shi a ba yau dai yan makaranta na waje an ci kuɗinsu suna fama Takardar fiɗa buri da azmo kudaden nasu suna kuntu da suna fama da wuri zuwa Muna kallon sa yana kallo ga motoci da kuɗin kawo su a wannan zule muke ne Muna kallo da muke fata bayan da za a taba kuma ba kuma zai karbe su da wasa ba Takardar fiɗa buri da azmo muna kallon sa yana kallo Yi zancen fiɗa buri kallo da kallo kai za mu buga shi ba wannan aiki da kake gandu ya kano ta baka tikir kaiwa Takardar fiɗa buri da azmo in kana kishi na kano mun gumsu tilin kai ma mu hidimtawa Muna kallon sa yana kallo waɗanda muke kai kai mai mai Allah zai baka hakan kai ma kallo da muke fata zai kayi takwar a garin mulki ko da makiyanka ba za su ba.
Takardar fiɗa buri da azmo muna kallon sa yana kallo Yi zancen fiɗa buri kallo da kallo kai za mu buga shi ba kasan a aje a saya a biya shine cinikin da ake nema Takardar fiɗa buri ta zo gwamna a Kano kai za mu rike kai ne ka shigo da kafar dama Muna kallon sa yana kallo gwamna na Kano da matasa kowa ba tan kai da yake yi ba Muna kallo da muke fata Kadimul Islamu maso kowa shi ibir zo don ya yi cuta ba.
Takardar fiɗa buri ta zo Muna kallon sa yana kallo.
Yi zancen fiɗa buri kallo da kallo kai za mu buga shi ba Rayu zancen kada buri mu dare a Kano kan duje muke kallo.
Takardar fiɗa buri ta zo Inda yi ka kada buri kan duje Kano shi za mu yi wa kwalo.
Muna kallon sa yana kallo Wannan zakara ka ke ta sa ka dau kofi a bugun kwallo.
Muna kallo da muke fata Ka zakar zule da yara ne maganar wasu za a yi masu.
Takardar fiɗa buri ta zo Muna kallon sa yana kallo.
Yi zancen fiɗa bari kallo da kano kai za mu buga shi ba.
Zango kalkal da kake gandu ya kano na ji su suna fira Takardar fiɗa bari ta zo.
Tabbata ka burge mutum birni guna ka zo da shirin gyara Muna kallon sa yana kallo.
Karka salamu alaikum yan kauye manyan su zuwa yara Kallo da muke fata.
Maganar gandu da suke kora an zai kai za su yi ba wani ba Takardar fiɗa bari ta zo.
Muna kallon sa yana kallo Yi zancen fiɗa bari kallo da kano kai za mu buga shi ba.
Yanzu asibitoci sun halka gwamna ya zo da shirin daidai Takardar fiɗa bari ta zo.
Dubu manyan asibitocin nan gwamna ya bi su zuwa daidai Muna kallon sa yana kallo.
Kayan aiki launi launi mai sauraro ka zira kai dai Kallo da muke fata.
Da aiki sai dai abu mai shi shi gwamna ba za ya yi wasa ba Takardar fiɗa bari ta zo.
Muna kallon sa yana kallo Ya zancen fiɗa bari kallo da kano kai za mu buga shi ba.
Titunan da aka yi a zuwan gandu da yawan ya zarta shirin kirga Takardar fiɗa bari ta zo.
Kana wa ana gwamna gandu da muke so karkata a goga Muna kallon sa yana kallo.
Kai ne zaɓin mu masoyi kuma Kano bana suna muke jura Kallo da muke fata.
yana kallon mu muna kallon shi shirin sa ba za mu amince ba Takardar fiɗa bari ta zo.
muna kallon sa yana kallo Ya zancen fiɗa bari kallo da kano kai za mu buga shi ba.
tana na kira jibuti bauna ta bin za da shiri kai ba Takardar fiɗa bari ta zo.
da mataimakin gwamna gandu da iri na halin ka muke nema Muna kallon sa yana kallo.
Allah ya tara ma profesa yana son gyara shiri shi ma Kallo da muke fata.
jibuti gwamnan mu yana kishin mu ba zai wazar da matasa ba Takardar fiɗa bari ta zo.
muna kallon sa yana kallo Ya zancen fiɗa bari kallo da kano kai za mu buga shi ba.
Jiya da faɗin mukutar LLA kai ma za ka ji gogagge.
Takardar fiɗa bari ta zo.
Unguwar gini can zan koma LLA ba ya yi mun coke.
Muna kallon sa Aya.
yana kallo.
Na mako da ya dau nauyin wakar tilar in zana yi inda ake.
Kallo da muke Mu fata.
fa matasa namu muke nema ba 'yan shakaci mulle ba.
Takardar fiɗa bari ta zo.
Muna kallon sa yana kallo.
Ya zancen fiɗa bari kallo da
kala takardar ke da guri Shirya wannan rabin murtala su langa aro baitin ka na yau da gudu manya muna kallon sa yana kallon Ga kwamishina yin komishin mamman dan garba da bai buya kai muke fata Muhammadu garba Muhammadu shi kwamar ba za ya ji tsoro ba takardar ke da guri ta zo Muna kallon sa yana kallo yana tafi da guri gando da kano kai za mu buga shi Na ba da abun da babba yana bayan mu ba zai watsar da matasa ba takardar ke da guri ta zo Guda abun da nake magana ba zai yi shiru a yi cuta ba muna kallon sa yana kallon Kawai tare shak ma zan gaishe shi ba zai watsar da masoya ba gando da muke fata Tare a gaida masoyin gwamna wakar ba za na yi ba shi ba takardar ke da guri ta zo Muna kallon sa yana kallo Yazan tafi da bari gando da kano kai za mu buga shi ba Ga political advisor nan gun Mustapha zan tafi kumbozo takardar ke da guri ta zo Mustapha Buhari babu kuna tsarin gandu da yana